ta 21 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1442 lissafin nasara yan mishan yau muna uku ga watan biyar shekara ta 2021 bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu ku ci gaba da taimakon marayu Allah ya wa rayuwarku albarka ku ci gaba da tallafawa marayu Allah ya tsare muku ƴaƴanku lokacin da ƴaƴanku za su zama marayu ku ci gaba da tallafawa marayu Allah ya yaye mana bala'o'i da musibu da muke fama da shi a wannan ƙasa ku ci gaba da tallafawa marayu idan kuna so ku yi makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna firdausi ranar tashin alkiyama a yau ma ga waɗanda suka kawo gudunmuwa a tebur akwai halima jume zuntu ta aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar akwai hannatu haruna ringin ta aiko da naira dubu biyu hajiya asma'u ladan naira dubu ɗaya wata baiwar allah naira ɗari takwas aliyu muhammad naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyu fatima da aisha lawal sun kawo kayan marayu suna roƙon malam ya sanya su addu'a Allah ya kawo musu miji na gari daga nan akwai malam Nasir Badiko ya kawo kaya na marayu har set 40 a rabawa marayu guda 40 wani bawan Allah ya aiko da atamfa guda goma a rabawa marayu wani bawan Allah ya kawo yadi ɗaya set ɗaya. wani abin nan Hajiya Mariya ta kawo atamfa guda ɗaya. wata baiwar Allah ta kawo leshi da shadda a ba marayu akwai Alhaji Ahmad Tsoho Kargi ya aiko da atamfa turmi goma sha biyu a rabawa marayu ya Allah waɗannan bayan Allah da suka taimaka wa marayu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi musu albarka ka yi su albarka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira waɗanda suka ba marayu tufafi Allah ka ba su tufafin alharirin aljanna a firdausi ranar tashin alkiyama waɗanda suke neman a taya su addu'a Allah ya ba su miji na gari to Allah ya kawo miji na gari eh Allah ya kawo miji na kwarai ba mai hararar mata ko falle su da mari ba a bawan Allah na kwarai mai girma mace wanda ya san yadda ake rayuwa da mace a musulunci kuma da dan canji aljihun sai da zai sai data kuma ya rinka bada kuɗin anko gudunmuwa da aka kawo a akwati a yau naira dubu goma sha hudu sai waɗanda a yau suka turo gudunmuwar marayu ta akawun na marayu ta banki waɗanda suka turo marayu gudunmuwa ta banki akwai abdulwahab dauda Abdulwahab Dauda ya aiko marayu a yau da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ɗari biyar. Akwai Rabi Suleiman Tanko ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da hamsin. Akwai Hadiza Bashir Abdulrahman ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari. Akwai Muhammad Lawal Bara'u shi ma ya aiko marayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ɗari. Akwai Hassan Bello ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu saba'in. akwai madu samanja bafayo ya aiko marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu hamsin ya Allah waɗannan bayan Allah Allah ka yi duke su albarka Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara idan iyayensu na raye Allah ka musu albarka in sun riga mu Allah ka lullube kabarin iyayensu da rahama ya Allah ka yi wa zuri'arsu albarka ka tsare zuri'arsu a lokacin da zuri'a za ta zama marainiya da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama to daga nan akwai wani bawan Allah da bai faɗi sunan shi ba amma Allah ya san shi ya yi ko malayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ishirin daga nan sai bello awwalu shi ma ya yi ko malayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin sai ahmad abubakar ya yi ko malayu gudunmuwa naira dubu ishirin sai amina abdullahi ta yi ko malayu gudunmuwa naira dubu goma sha biyar zinatu mudassir abbas ta aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu goma sha biyar bayan wannan akwai lubabatu sani bashir ta aiko marayu gudunmuwa naira dubu goma fatima abdulsalam ita ma naira dubu goma umar idris ahmad naira dubu goma usman abubakar naira dubu goma aisha bukar hamma naira dubu goma alhaji madu tela naira dubu goma usman shu'aibu naira dubu goma aminu inuwa naira dubu goma yakubu abdullahi gida naira dubu goma zuwaira ahmad naira dubu goma zainab adamu naira dubu goma altine garba naira dubu goma yusuf adamu naira dubu goma akwai aliyu jibril umar naira dubu goma haruna salihu naira dubu goma hawa'u mai nasara naira dubu goma sannan akwai fatima hassan ita ma ta aiko marayu gudunmuwa naira dubu goma ya allah wa'annan bayi naka da suka tallafa marayu allah ka musu albarka kai wa dukiyarsu albarka kai wa zuri'arsu albarka ka azurta su da cikawa da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah lokacin da za su bar duniya ka tsare su daga azabar kabari da duhun sa da bakin cikin sa da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama to bayan wannan akwai alkasim ibrahim ya aiko marayu naira dubu biyar hassan adamu musa naira dubu biyar akwai hassana sarki ta aiko marayu naira dubu biyar akwai maryam abubakar naira dubu biyar nuratu abdulsalam naira dubu biyar amina jafar ladan naira dubu biyar fatima yusuf bukar naira dubu biyar alhaji yahaya naira dubu biyar bilkisu Isiyaku naira dubu biyar labaran nafi'u naira dubu biyar suleiman muhammad naira dubu biyar suleiman zakari naira dubu biyar hawahu aliyu naira dubu biyar sa'adatu mai buhu naira dubu biyar hawa bukar naira dubu biyar asma'u abdulwahab naira dubu biyar zainab adam kogari naira dubu biyar ibrahim fara ya aikowa marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar ya Allah kai ma su albarka ka wa su albarka ya Allah ka azurta mu da su da shan ruwan alkausara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai Maryam Aminu kurfi ta aiko naira dubu biyar akwai mamma Aishatu naira dubu biyar akwai Salamatu Adamu Ladan naira dubu biyar Yahaya Muhammad naira dubu uku Amina matar Abdul naira dubu uku Fadila Usman naira dubu uku akwai Adamu Muhammad naira dubu uku Sirajo Yunus naira dubu uku fatima muhammad naira dubu uku bala suleiman yarima naira dubu uku fatima faruk naira dubu uku akwai Awal akwai mustapha awwal naira dubu uku akwai adamu aminu ya yi koma na yi gudunmu naira dubu biyu aisha aliyu haruna naira dubu biyu murjanatu muhammad naira dubu biyar naira dubu biyu zainab abdullahi naira dubu biyu idris abubakar kankiya naira dubu biyu fatima Danjuma naira dubu biyu hawa mora naira dubu biyu nazira malami naira dubu biyu nafisa ibrahim kan giwa naira dubu biyu ga sunan ga sunan ba za mu iya karanto su duka ba ya allah da waɗanda muka faɗa da waɗanda mu faɗa ba ya allah duka ka san su allah ka saka musu da alkhairi Kai wa wa rayuwarsu albarka kai wa wa dukiyarsu albarka ya allah yadda suka taimaki marayu masu rauni su ma akwai ran da rauni zai same su a wannan rana kai kuma allah ka taimake su ya ku bayan allah gudunmuwar da aka samu ta marayu a yau ta hanyar akawun ɗin marayu da ke banki a yau an tara gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da goma sha biyar da ɗari biyar da biyar idan aka hada da abin da aka samu gaba ɗaya banda kayayyakin da aka ambata an samu gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da talatin da tara da naira biyar na'am duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi da waɗanda suka bayar a baya da waɗanda za su bayar nan gaba ya Allah har da waɗanda suke so su bayar Allah baka ba su halin da za su bayar ba ya Allah su ma ka sanya su a cikin wannan lada da wannan albarka da ake samu ya ku bayin Allah ku ƙara ƙoƙari yanzu ana cikin kwanaki goma na ƙarshe wayannan kwanaki goma na ƙarshe kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu albarka sun fi goman farko sun fi goman tsakiya Allah yana ninne kalada Allah yana yin gwanjo na gafara ana yin bonanza na shiga aljanna a cikin wayannan kwanaki idan aka gama wayannan kwanaki baka shiga aljanna ba to kasuwa ta ciwawa ta watse Allah ka tsare mu in dai har kaga aka gama wannan kwanaki baka zama dan aljanna ba to watakila kalmar tabewa ce ta tabbata a kanka amma duk dalilin da zaka shiga aljanna a wayannan kwanaki ya tabbata Allah ka sa muna cikin wayanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna Allah ka karbi waɗannan ayyuka da ake yi kamar yadda muke gani daga cikin manyan baki da suka ziyarce mu a yau akwai mai girma tsohon gwamnan jihar Gombe kuma tsohon accountant general na Najeriya gaba daya an yi lokacin da duk kudin Najeriya nan gaba daya wannan bawan Allah shi ke lissafa su ya kididdige kuma ya adana sai da je sai duk ne zo jihar Gombe kaga wanda aka kawo masa kudin Najeriya gaba daya gaban sa kudin jihar Gombe is just a teaspoon ba su kai su bashi barazana ko su bashi tsaro ba so muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara albarka ana jin dan kwambo dan kwambo to ga dan kwambo a majalisin Qur'ani Allah ta'ala ya samu dace na'am Allah rama ina muka kwana account number na marayu account name Opens Welfare Committee Jibius Kaduna State account number 0016081115 0016081115 banki shine Stanbic IBTC Bank kada ku manta ba bara an tallafa wa marayu da adadin su ya kai maraya dubu hamsin bana kwamitin marayu ta wato tantance marayu da za a taimakawa marayu da aka tantance kawai maraya dubu saba'in kwamitin marayu ta tantance a ƙarƙashin shi ciyaman na kwamitin marayu kuma in Allah ya da ranar laraba za a fara ƙaddamar da mika waɗannan gudunmuwa zuwa ga marayu a inda ake tafsirin mata na safe wanda ake yi a malale masallacin juma'a na malale locus yau aka fara kaddamar da marayu abin zai baka tausayi sai ka zubar da hawaye yara 'yan ƙanana maza da mata Allah ya karbi iyayensu su suna ƙanana ba gata mu suka fi su ba mu Allah ya bar mu tare da mu. Allah ne ya ga dama ya karbi iyayensu in yau Allah yana so duk tare mu na mu su zama marayu wallahi gaba da yansu marayu za su zama kamin gari ya waye amma mu Allah ya bar mu tare da mu. idan mun zo gida su tare mu in za mu bar gida su mana rakiya su kuma babu wanda za su raka babu wanda za su tara Allah ya karbi rayuwar iyayen ba mai musu dinkin sallah ba mai kulawa da su in mu musulmai ba musu ba ranar sallah sai dai su rika ganin masu iyaye da sabon tufafi suna kuka babu mai tausayin su idan maraya yana kukan yunwa ko rashin lafiya ko kuka na rashin sutura an rasa wanda zai taimake shi Allah ya rinka sauko da bala'i a cikin ƙasa kenan bala'i ya rinka yin traffic a cikin wannan ƙasar kenan amma idan Allah ya ga kun tausaya wa marayu kun nuna musu jin kai kun nuna musu agaji sai Allah ya tausaya muku ya yaye muku bala'i ya ainihin ainihin kawo muku sauki bala'in da Najeriya ke ciki gwamnatin Najeriya ba ta iyawa wallahi ba ta iyawa sojojin Najeriya ba su iyawa jami'an tsaron Najeriya ba su iyawa gwamnonin jihohi ba su iyawa sanatocinmu da 'yan majalisunmu ba su iyawa balle ciyamomi na local government balle kansila just a zero behind a decimal point ba wanda ya sai tinkari wannan bala'in sai Allah madaukin sarki Allah kadai zai iya yayewa Allah kuma ba zai yaye mana wannan bala'in ba sai mun koma zuwa gare shi sai mun masa kuka mun ce Allah ka yafe mana ka gafarta mana sai mun koma zuwa gare shi mun ce ba mu da kowa sai kai Allah sai mun koma zuwa ga Allah mun nemi taimakon shi sai mun koma zuwa ga Allah ya ga muna taimakon masu rauni muna taimakon marayu ana tallafawa masu rauni marasa shi ana agaza musu Allah ya ga bayinsa ba su da abun buɗe baki ba su da abun suhur suna yini da yunwa su rasa mai za su yi buɗe baki da shi ga marayu nan suna wulakanta suna tozarta ba mai taimakon su ga tsofi nan sun mutu an ba su da 'ya'ya gajiyayyu ba yadda suka iya tsofi mata ga sunan birjak ba a taimakon kowa kowa ya ce ramin kura ne daga shi sai 'ya'yan shi Allah sai ce bari in turo bala'in yadda da masu akwai da marasa shi din kowa zai gagara bacci yanzu ku faɗa mu wanda yake bacci da ido biyu a Najeriya babu shi in kana kan hanya ga 'yan kwanta-kwanta ƙarya nake in ka dawo ka kwanta gawa ga 'yan tashi-tashi yau an wayi gari gwamna da komboi sai bar konboy abuja ya shiga jirgin ƙasa zuwa kaduna bala'i ya yi bala'i ko bai yi bala'i ba general na soja a zo da bindigogi ana masa escort amma zuwa transitation daga nan ya wuce ina me yasa saboda rashin zaman lafiya a cikin ƙasa Allah ka ji tausayin Najeriya ka kawo mana ɗauki ya Allah ya ku bayan Allah ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a ku yi ta roƙon Allah kuma kamar yadda na gaya muku ku daina tsinewa shugabanninku tsinewa shugaba bala'i ne ku yi taiwa shugabanninku addu'a Allah ya shirya da su ku musu addu'a Allah ya gyara su ku musu addu'a Allah ya sa imani da tausayi da adalci a zuciyarsu ku yi addu'a Allah ya gyara su ya bi ku ce ku tsine musu su ƙara lalacewa in suka ƙara lalacewa bala'in kanwa zai ƙara dawa kanwa in dai baka bar ƙasar ba bala'in kanka zai dawo an ƙara shiga musiba ko ba ƙara shiga musiba ba an ƙara shiga musifa Allah ka gafarta mana na'am ala rama ina muka kwana Fir'auna ya yi barazana zai yi yankan kajin biki wa waɗannan masirta waɗanda shi ya gaito su da kansa amma da munafurci da iya canja magana lokaci dai har ya canja zancen wai dama yaran annabi musa ne falan suka haɗa don a zo a yaudari jama'ar gari alhali annabi musa da haruna bai taɓa ganin su ba ba su taɓa ganin waɗannan masirta ba sai a ina sai a lokacin da aka zo za a kara to ashe masirta imani ya riga ya shiga zuciyarsu da ya ce zai musu kisan wulakanci zai yanke hannayensu da ƙafafunsu ta saɓani ya yanke hannun dama ya yanke ƙafar hagu buɗe bakin wayannan masirta sai suka ce ta wannan ƙaramin matsala ce ƙalu sai suka ce inna ila rabbina munqalibu lalle mu ya zuwa ga mu za mu koma ko ka kashe mu ko baka kashe mu ba ƙarshe za mu mutu za mu koma zuwa ga ina zuwa ga Allah ashe ka mutu da imani shi ke da muhimmanci mallam ya mud mata bi gairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu in ma baka mutu da takobi ba zaka mutu da wani takobin dole ne zaka mutu hanyoyin zuwa lahira ne daban-daban amma karshe za a yi arabin ne the same destination duk lahira za a ji wani ya accident ya mutu wani a fagen daga a kashe shi wani a daji yunwa ta kashe shi wani 'yan fashi su kashe shi wani ya shafar fesu cikin sai kumbura ya mutu wani ya sabo amarya a sha biki a sha guda a sha yadda kwan cutar kanjamau ce ta kanjama masu su kanjama lahira tare wani wani wani wani wani wani amma dai duk mai za a yi mutuwa ne za a yi mallam ya mutu sai shi mata bigeri suka ce inna ila rabbina munqalibun sai suka ce me wa matan suka ce duk wannan martanin da za ka yi mana da kisan gillar da kake so ka yi mana ba komai ya jawo ba sai saboda mun yi imani da ayoyin ubangijinmu yayin da ayoyin ubangijin namu suka zo mana Allahu akbar sai Allah ya ce mai a gaba ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وجي waɗannan masihirta malam imani ya riga zauna a cikin zuciyarsu ashe mai imani ba a masa barazana da mutuwa ba a masa barazana da mutuwa mai imani ba a razana shi da ita suka ce rabbana ya ubangijinmu afrik alaina sabara ya Allah ka kamfato hakuri ka cika zuciyarmu da shi ya Allah shine afrika alaina sabara yadda duk azabar da fir'auna zai mana zamu ya dauka in ka tashi karɓar ranmu kuma ya Allah wa tawaffana muslimin ya Allah ka karɓi ranmu muna musulmai ashe cin nasara duniya da lahira shine cikawa kana me kana musulmai ana ramma a cikin cikin suratul shu'ara Allah ya koyo mana labarin yadda gwagwarmayar ta kasance Allah ya ce wa izna da rabbuka Musa wa izna da rabbuka Musa Allah ya ce ka ambata musu lokacin da ubangijin kai kira annabi Musa annabi Musa yana tafiya a daji ga sanyi ya rasa inda zai sa kanshi ga iyalinsa ga sabon jariri sai ya hangi wuta ya ce wa matar ta jira ya je ya samu makamashi ko ya samu mutanen da zai tambayi hanya ya yi batan kai a daji yana zuwa ya samu bishiya ce take ci da wuta amma abin mamaki ga bishiya na ci da wuta amma ba ganyenta ko kwara ne da ya kone idan bishiya na ci da wuta ganyen zai kone ko ba zai kone ba ganyen yana nan ɗanye shar ko bushewa bai yi ba kuma bishiya tana ci da wuta daga nan ya gane wannan wutar ta musamman ce a lokacin ne Allah ya kira shi da Allah ya kira shi me yace masa sai ya ce annabi Musa ani itil zalimi maza ka tafi wajen mutane azzalumai kama annabi Musa ya tambaya su wa kenan me zai ce musu Allah ya ce kawo fir'aun mutanen fir'auna fir'auna da jama'arsa maza ka je ka same su ga musu wazi in ka je abin da zaka ce musu ala taquna ba za su kiyaye dokokin Allah ba ba za su ji tsoron Allah ba me ya faru a wannan lokaci qala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron kai in je in ce musu ni dan aikanka ne su karyata ni in sun kare tare me zai faru ya ce Allah kai ka halice ni kuma ka sani da saurin fushi in na je na ce kai ka turo ni suka ce ƙarya nake wa yadi kusa dari zan fusata raina zai kirji na zai kunci ya Allah wala ya daliku lisani kuma gashi harshe na ba a sake yake ba ban ƙware wajen yin magana dalla dalla filla filla da za a fahimta ba ya Allah fa arsil ila harun ka tura mala'ika jibrilu ya je kai wa dan uwana haruna wahayi shi ma ka da shi annabi ya zo ya ce ya ni isar da wannan sakon malamai suka ce akwai abin ban sha'awa nan an ba mutum annabtaka sai ya roƙi Allah ya bawa dan uwansa ya ba shi me shi ma annabi da Allah zai baka gwamna ba za ka ce ya Allah ƙani na ka bashi dubiti gwamna ba ko za ka faɗa a ba za ka faɗa ba sai ka fara tunanin cewa ya kamata ya ɗauko wanda ba zai kawo min tsalle cikin jobbin ba amma shi kaga sai ya roƙi ɗan uwansa ma a mai da shi me a mai da shi annabi shi yasa Aisha ta ce ba a taɓa samun wanda ya sadar da zumunci irin annabi Musa ba shi ya roƙi Allah ya mai da ɗan uwansa annabi saboda zumunta kuma Allah ya mai da ɗan uwan nasa annabi to me ya faru a wannan lokaci annabi Musa ya ce ya Allah walahum alayya zambun har yanzu akwai laifin da na aikata musu akwai wani zunubin su a kaina shine na taba kashe wani bakin ɗaya saboda yana faɗa da ɗan uwana ba Isra'ile fa akafu ya Allah ina jin tsoron an yi katulu su kashe ni idan na naje dan nema na akai gudun hijira nayi na bar ƙasar Masar na tsallaka boda na tafi ƙasar Madiyana me Allah ya ce da shi فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال سي الله يتي كلا أعها بس إذا سكشك يا كي النبي الله Allah ya ba annabi Musa garanti har ta'addancin Fir'auna da zaluncinsa bai isa kashe annabi Musa ba Allah ce inna qala kalla fazhaba bi ayatina inna inna ma'akum mustami'un yace aha ba za su kashe ka ba da kai da dan uwanka ku je tare da ayoyinmu inna lalle mu inji ubangiji Allah ya kira kansa da mu saboda girmama kansa ma'akum muna tare da ku mustami'un muna jin abin da kuke faɗa wannan yana daga cikin da ayoyin da bid'a ke kama hujja da shi sai ya Allah yana ko ina gashi ya ce wa Annabi Musa ya tafi Masar inna ma'akum ina tare da ku to ashe ga Allah a Masar ba zatin Allah ne a Masar din ba Allah yana tare da su da jinsa inna ma'akum mustami'una da jinsa ba da zatinsa ba an gara karatu Allah ta'ala ya samu dace karo na dan cewa cewa ya makale a wurin shi ya muka dan haska da tocila me Allah ya ce a gaba larama Allah ya ce fati ya fir'auna maza ku je ku samu fir'auna faƙula in ku je ku gaya masa ku ce inna lalle mu biyun nan da ni Musa da Haruna rasulu rabbil alamin muna matsayin manzo guda ɗaya daga ubangijin talikai su su biyun a matsayin jakada guda ɗaya suke daga wajen wa daga wajen ubangijin talikai ma'ana saƙo guda ɗaya suka zo da shi menene a gaba da ramma In أرسل معنا بني إسرائيل إن كنت bani Isra'ila da ya killace su yana azabtar da su ya bar su ka jagorance su su bar ƙasar. Abinda za ku gaya musu kenan annabi Musa nan take kama hanya kar ku manta ya taho tare da wa da matarsa da da yaron sa karami a ina ya baro su a can gefe da ya hangi wuta ko ya ce ta jira da Allah ya bashi umarni daga nan malamai suka ce ya manta akwai matarsa da ɗansa daga wurin ya kama hanya zuwa masar isar da sakon Allah ita matar da ɗan sai daga baya Allah ya taimake suka samu wani makiyayi ya mai da su gida daga wurin an wuce shi yasa du'at sai da sacrifice dole a kama hanya a tafi har yau ba zan manta ba lokacin da na aure na na farko na yi sabuwar amarya kaina yana fisga ango ya yi sabuwar amarya yanzu amarya ta tare yau ne ango angon kuma ta zuru zai fara kwana ɗakin wa ɗakin amarya a ranar sai aka ba da sanarwa muna da wa'azi a dambuwa a jihar borno wallahi da zan shigo ɗakin amarya da jakata a hannu bayan mun gaisa nace ya na ganka da jaka nace tafiya zan yi ina wa'azi wa'azi kuma nan cikin garin Gombe na ce ah, a cikin garin Gombe ko me zai sa zo da jaka ina nace dambuwa za a wa'azi dambuwa ina nace jihar Borno kwana za a yi nace kwana biyu da amarya ta ɗora hannu a ka ta ƙwala wani ihu sai da na je shi har cikin ƙoƙon kaina to nan ne aka so a raba mu hankali <laughs> wata zuciyar ta ce ka ji tausayin baiwar Allah nan kuma ga sabon gida ne ba kowa a gidan ita kadai za ta kwana sai dai da gidansu a turo wanda zai taya ta kwana in ka bata cikin wannan yanayi baka mata adalci ba wata zuciya ta ce a ah, to ai su sahabbai jihadi ma suke tafiya su bar amarya a gida inda an je mutuwa za a garanti nan take da tuna da kissa hanzala ga silul mala'ika hanzala yana kwance da matarsa akan gado kwanciya ta aure ya ji ana shela cewa dakaru su fito za a tafi jihadi hanzala ya ce amarya ta ce na ce sake ni ta ce ban gane ba ya ce sake ni na ce menene ta ce ba ki ji ana cewa jihadi ba jihadin za ka tafi ya ce yanzu yanzu nan da dare kawai ya sauka ya sa jallabiya ko wankan janaba bai yi ba a fagen daga da ya je aka fara karawa kuma Allah ya azurta shi da shahada a fagen daga kun san me ya faru sai ga Allah ya sauko da mala'iku daga sama su yi wa hanzala wankan janaba kamin a kai shi aljanna sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ku saurara ga wani abu yana faruwa menene ya rasulullah ga mala'iku suna yi wa gawar hanzala wanka daga nan za a wuce da shi aljanna me ya jawo ake masa wanka shi sauran shahidai ba musu wanka ba da aka turo aka tambaye iyalinsa ta ce ya rasulallah muna kwance tare da shi ka ji halin da muke ciki ya sauko ya kama hanya tafi jihadi wankan janaba ake masa kamin ya wuce aljanna ina tunawa da kissa wayannan yan gwagwarmaya sai na gani da wa'azi zan yi wanda watakila bai wuce a jefe ni da dutse in sha kwana in na sa ma a je lafiya dawo lafiya na ce amarya ta ce ke hakuri, kamin ki aure ni kin san ni mai wa'azi ne daga nan na yi turn ina jin karar kururuwa har na fita cikin gida har na isa filin wa'azin ina jin abun a cikin kunne na kenan da'awa sai an ɗan yi koyi da su annabi Musa ita a gida muka barta annabi Musa ina ya baro ta ya wuce ina da'awa isar da saƙon Allah in dai za ka bi hanyar da'awa sai ka da za ka iya sacrifice din komai saboda da'awa in za ki auri mai wa'azi to ki aura da tsammanin cewa fa za ki haƙuri da za a yi mai haƙuri dan da an ce isar da saƙon Allah ya zo an gama wal da gaggautawa fararun farilla ne an kama hanya atim yanzu ga annabi Musa da Haruna sun yi sofa da Fir'auna annabi Musa da confidence ya kira Fir'auna zuwa bautar Allah madaukakin sarki me ya faru a wannan lokaci a larama sai da ya gama jawabi fir'auna ya kalli annabi musa cikin girman kai ya ce wannan kan ba musa ba ne shi ne ran ba shi ne musa dan imran ba ranka da shi ne ba shi ne wanda aka tsinto shi muka kawo shi nan gidan aka dan kula da shi har ya girma ba aka ce shi ne ce to yau kuma shi ne wai har ya girma ya yi kwari wai ya zo ya mana wa'azi ya kalli annabi musa ya ce ah, kai musa alam nu rabbika fina walida ashe ba mu rene ka gidan da makana yaro dan karami wala bista fina ka zauna cikin mu min umurika sirin yan shekarunka kaɗan kai a nan cikinmu ba kai ba ne muna kula da kai bayan haka wa fa’alta fa’alata kallati fa’alta kuma ka aikata aika aikan nan da ka aikata <laughs> ashe an da yanayin aika aika wa fa’alta fa'alata kallati fa'alta kuma ka aikata aika aikan nan da ka aikata wace aika aika ce yake zargin annabi Musa ya aikata shine kashe bakin da dai yace kai wa anta minal kafirin kai dai kana cikin mutane butulu kana cikin butulu waɗanda ba su san wanda ya taimake su ba shine zaka zo nan ka ce zaka yi mana wa'azi ka ji mutakabbirin jabbar ka ji mai girman kai me ya faru a wannan lokaci ƙala sai ce fa'altuha babu shakka abinda kake ƙoƙarin ka tado ɗin na aikata amma izan yayin da na aikata wannan laifi wa ana mina dalin ba annabi bane ne a wannan lokaci Allah bai aiko ni ba ban san shari'a ba ban san shari'a ba shi yasa na aikata da na san shari'a da shari'a shirya da shari'a da ba zan aikata ba sai ce me ya ce fafarar da na aikata laifin kuma in baka manta ba ai gudu ne na barku lamma kiftukum yayin da na ji tsoronku to bayan na gudu na ji tsoron ku na bar ne fa wahaba li rabbi hukuman sai Allah ya bani annabtaka ya bani hukunci min al mursalin ya sanya ni cikin manzanni shi yasa ka ga na dawo da ni ba manzo bane Allah ya aiko ni yadda na gudu na share kyarto me zai dawo da ni amma yanzu takanas ta Kano in zo hannan wai ba fulata ni kawunsa zai tafi aikin hajji ya ce karkaje kawun ya ce a sai ya ji ya shiga ɗakin Allah wannan kisa ce bare bari suke bayarwa da aka je kuma tsautsai Allah ya wa kawun cikawa alhazai suka dawo ya ce ina kawo aka ce kawo Allah ya masa cikawa can ya ce sai na gaya masa karkaji Allah ya biyo ka har ƙauyen ku ya kashe ka balle ka tashi da kanka ka kai kanka <laughs> to wanda ya kisa ana neman shi za a kashe shi ya gudu yanzu ga ya dawo da kansa har ya zo fada kuna ga idan Allah ba Allah ne ya aiko shi ba zai yi wannan takakkiyar shi yasa yace fa farartu minkum lamma kibtukum fa wahaba li rabbi hukuman waj'alani min al mursalin sai yace masa me وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت waccan ni'imar kuma da kake mun gorinta ta ha alayya kake mun gorinta cewa ai na zauna gidanka ka rike ni an abbatta bani isra'il ai dan ka bautar da bani isra'ila ne ni kuma Allah ya taimake baka samu daman bautar da ni ba ƴan uwana bani isra'ila guda dubu nawa ka bautar da su ka mai da su bayi dan ka dauki kwara ɗaya ka bashi to shi ne kake dauka kai wani abin kirki da Allah ya biya bashin da ake bin shi bai biya bashin da ake bin shi ba ku je ku Cairo in ku je Cairo ku je Al-Ahram pyramid ku ga gine-ginen da Fir'auna ya sa bani Isra'ila suka yi idan tarihin ya tabbata har yanzu turawan duniya mamaki suke yi sun rasa ya aka yi aka yi wannan gini kenan ya yi ya bautar da su ba irin bautar da su da bai ba to dan ya dauko kwara ɗaya a cikin gidansu ya rena ya yanka dubbai wata gwanin ta yi. to me faru a wannan lokaci bari ku ji conversation tsakanin annabi Musa da Fir'auna qala Fir'auna sai Fir'auna ya ce wani kan wa marabul alamin da yake cewa inni rasulun rabbil alamin wa ma rabtu menene rabbul alamin din shi rabbul alamin menene Allah naka da ƙasa aka yi shi ko da dutse ko da ƙarfe ko da zinari ko da azurfa ma rabbul alamin ka ji rashin mutunci me yace masa قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين kala sai ce rabbu samawati wal ard ubangiji na shine ubangijin samai wal ard da ƙasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa fir'auna ina yake kenan ya shigo ko bai shigo ba har da shi a ci yace amma in kuntum muqinina in ku kasance masu sakankancewa wannan magana ta fara ba fir'auna haushi me fir'auna ya faɗa a wannan lokaci Allah rama qala liman qala liman haulahu sai ya faɗa waɗanda ke gefen sa yan majalisa ala tastami'un ba ku jin abin da wannan yake faɗa annabi Musa sai ce me qala rabbul mashriqi wal maghribi qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma ah qala rabbukum wa rabbu abaikum al kala sai annabi Musa ya kalli yan majalisar da Fir'auna yanzu ya mai da magana wajen su ce to rabbukum ubangijinku wa rabbu abaikum alawwalin da ubangijin iyayenku na farko to shine rabbul alamin kuma Amma ku san shi ba ba tsoro sai Fir'auna ya sake cewa me qala Kala sai Fir'auna ya kalli majalisa ya ce inna rasulakum lalle manzan kun nan allazi ursila ilaikum wanda aka aiko muku banda ni kun san mu mun wuce nan rasulakum allazi ursila ilaikum ce la majalun mahaukaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabin Allah a cewa annabin Allah ulul azmi minar rusul a ce masa me mahaukaci ai annabi Muhammadu ma sun gaya mishi to amma bari ku ji ansar da annabi Musa ya bayar annabi Musa baya bari ta kwana sai ya ce me قال رب المشرق والمغرب وما بينهما sai annabi Musa ya ce to rabbul alamin shine rabbul mashriqi ubangijin mahuda rana wal magaribi da inda rana ke faduwa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin inda rana ke fitowa da inda take faduwa kenan hada fir'auna da yan majalisa sai ce in kuntum taqiluna to ku in kuna da hankali za ku fahimci abin da na faɗa in ba su yadda ba suna da hankali ba su da hankali ya rama a fakaice ko bai rama ba shi ma ya rama abin da wannan yake nuna maka duk wanda ya zo da gaskiya sai an zage shi sai an mar sharri sai an mar kazafi ɗazun nan nake karanta wani rubutu da 'yan bidiya suke suke fassin a google bari in gaya muku ahli suna ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har yanzu har yanzu sharrance sharrancen da ake bin ahli suna da su ba su kare ba mun san abin da aka yi ta yau shek abubakar mamud gobe alhaji sani mani kukan da kuwa gaban ku aka yi ta yi da kuwa aka ringa hadawa in an mara sharrin kuma sharrin yana shafar ku wani rubutu aka yanzu aka yi posting akan wani bawan Allah da ake cewa Alhaji Bala Siraja mutanen Kaduna kun san wa ake cewa Alhaji Bala Alhaji Bala Siraja kun san shi ɗaya daga cikin almajiran Sheikh Abubakar Mahmud Gudu bawan Allah nan ya rasu 1981 shekara nawa shekara 40 amma har yanzu makiya sunna da tauhidi ba su huce ba wai me ya rubutu wai an yi wani mutum a kaduna sunansa bala siraja da turanci aka rubutu aka faɗi anguwarsa da adres ɗin gidansa har da hoton gidan aka ce saboda alaƙarsa da gumi sai ya zama ba wahabi da ya zama ba wahabi wai ran nan ya dawo gida da maraice sai ya samu a masallacin da ke kusa da gidansa ana yin zikirin juma'a sai wahabiyancinsa ya motsa sai ya fusata sai ya kama hanya da takalmansa a ƙafa ya shiga cikin masallacin da ya shiga cikin masallacin wai ya kalli masu yin wazifa wai sai ya ce musu wannan bautar gunki kuke yi masallacin nan ɗakin bautar gunki ne ba masallaci ba ne ba su kula shi ba suna ta la ilaha illallah wannan farin kyallan da ake shimfiɗa wai sai je hau kan farin kyallan ya rinka tattakawa yana tsalle yana cewa ba kun ce shehu tijjani yana kan wannan kyallan ba to bari in tattaka ba kun ce annabi muhammadu yana kan wannan kyallan ba bari in taka ya rinka tsalle akan kyallan wai yana taka annabi muhammadu da shehu tijjani wai su dai suka ci gaba da la ilaha illallahu ba su tanka ba shi ba ku saurara ku ci wai washe gari sai kamu da wani irin ciwo wani zazzabi mai zafin bala'i da ciwon kai ya rinka kururuwa rasa inda zai sa kai shi aka ɗauke shi ‘yan izala suka ɗauke shi aka kai shi asibiti ana zuwa asibiti likita ya nemi ciwon aka rasa ana dawo da shi gida ciwo ya dawo wai washe gari shek abubakar mamur gumi da almajiransa sai suka je su gaida shi wai sai ya gaya musu cewa ya yi mafarki an ɗaure shi da ankwa ana dukan shi ana mashi azaba a wutar jahannama saboda ya ci mutuncin shehu tijjani wai sai malam abubakar mamur gumi ya ce wa mutanen a kulle shi a ɗaki kar a yadda a bashi wani ya ƙara ganin shi don kan wannan labari ya fito wai daga nan sai aka kulle shi a cikin ɗaki da aka kulle shi a cikin ɗaki wai haka ya rinka yin ihu yana faɗa yana maimaita mafarkin yana buga kansa a jikin gini yana ihu yana kururuwa da an kawo likita ya rinka duba shi a gida likitan ma ya gudu wai matansa suka zo ɗaya daga cikin matansa ta zo ta duba shi ya kama ta ya shaƙe ya haɗa ta da bango sai da ya kashe ta aka ɗauga wata aka fita da ita ɗaya wata matar ta sake zuwa bata san me ya faru da ta farko ba ita ma ya shaƙe ta sai da ta mutu aka fita da gawar ana ba da wani labarin fa ana kawo ayoyin ƙur'ani aya da ta sauka kan fir'auna ko hamana ko lamaruzu ko bugutu nasar sai a kawo a rubuta bayan wai ya kashe matansa guda biyu sannan ya kashe wasu daga cikin yaransa saboda bugun gini da yake yana faduwa wai duk makwabtansa sai da suka yi kaura suka bar gidan daga nan sauran matan suka gudu ƙarshe ya mutu aka rasa wa zai iya taɓa gawarsa wai sai tasha aka je aka nemo 'yan dako aka ba su kuɗi mai tsada don su yadda su je su binne gawar wai aka ɗauki gawar aka zo da ita wannan makabartar ta mutu tudun wada wannan makabartar da in za ka shigo nan masallaci ta ɓashama nan inda muka kai malam rabu daura Allah ka gafarta masa inda muka kai amadu caccangi Allah ka gafarta mashi wai aka ɗauki gawar aka kai ta wurin za a binne ana tona kabari sai ga wani katon kuburcin maciji ya fito daga kabarin ya kore su da gawar aka koma can wani wuri aka ƙara tona kabari na biyu nan ma wani katon kuburcin maciji ya fito wai waɗannan macizai guda biyu su suka fatattaki masu ƙoƙarin su binne gawar suka rinka gudu macizan suka dawo suka nannaɗe gawar wai shi wannan mutum bala siraja suka rinka ɓantaran namansa suna ci a gaban mutane sai da suka gama macizan suka koma wai sai aka ce to a sake zuwa wani wuri a tona duk inda aka je za a tona sai Allah ya mai da wurin ya zama dutse a sara da diga ba zai tono ba sai da aka tona kabari guda goma duk ya gagara tonuwa sannan aka ɗauki gawar aka je aka samu juji aka tona jujin aka sa gawar ciki aka binne aka ce wannan shine sakamakon ba wahabi ɗan izala maƙiyin annabi muhammadu maƙiyin tijjaniya da tijjani maƙiyin maƙiyin maƙiyin maƙiyin maƙiyin aka ci gaba da rubuce-rubuce da Allah ku ji wannan labari mutumin yau sa arba'in da rasuwa amma ba a ji magana ba sai yanzu magana aka ji ta shekara arba'in da rasuwa an ce gumi gungumen wutar jahannama to ɗaya daga cikin manyan almajiransa da suka ba bada gudunmawa a lokacin to wai wannan rubutu ne aka yi yanzu da Allah wanda zai zauna ya iya shirya wannan labarin ya iya shirya ƙaryar nan da sharri kuma ya postin ɗinta a intanet wa duniya har da hoton makabartar aka ɗauko aka ce kun ga makabartar aka ɗauko hoton makabarta kawai aka saka aka je aka nuna wani tarin juji aka ɗauko hotonsa shekara arba'in fa amma ba a ga hoton jujin ba sai yanzu ba shi zai baka tausayi ba bala sirajan nan ya rasu ya bar mata guda hudu an ce ya kashe guda biyu kamin ya mutu mata guda hudu suka yi mashi ta kaba. akwai matarsa ta farko hajiya rahina wacce ake cewa yar kawo akwai matarsa ta biyu ana ce mata hajiya ladidi hajiya rahina nan da nake magana tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta biyu hajiya ladidi tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta uku hajiya rabi tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta hudu hajiya hawa tana nan da rai bata mutu ba ya haifi ‘ya'ya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ya haifi ‘ya'ya guda ashirin da biyar mafi yawan yaran duka suna nan da ransu ba shi zai baka mamaki ba ɗansa na goma sha ɗaya shi ake cewa nura ɗansa na goma sha ɗaya ɗansa na goma sha ɗaya nan shine sakataren ƙungiyar izala na kado a nan kaduna yanzu magana da nake tare da ku ne abin nan ba kado abin nan doka shine sakataren ƙungiyar izala na doka a nan kaduna yana nan da ransa yanzu haka sakataren izala ne ban sani ba ko yana zuwa tafsiri akwai ma cikin yan gidan wane ne a kusa cikin yaran gidan da Allah akwai guda ɗaya tashi tsaye da Allah miƙe tsaye a takbir kun ga ɗaya daga cikin yayan alhaji bala siraji ma muna tare da su kullum wajen tafiya. ake sunanka sunan shi abubakar kada ka ji abubakar kasan shi a bata da rabo aure tun daga nan za ka gane cewa ɗan izala ne na gani shi. wai a rubuta labarin irin wannan a kitsa shi a posting a intanet wanda ba a Kaduna yake ba yana wata duniya daban ko ba a Najeriya yake ba aka rubuta da turanci yadda har mutumin Ingila zai karanta saboda a ɓata sunan shi a ɓata iyalansa a ƙirƙiro sharri ga su matuka suna da rai da matan gidan da 'ya'yan gidan da kowa mafi yawan 'ya'yan gidan manya gaba ɗaya su graduate ne iyayensu mata da suka yi uban takaba duk suna na rayuwa wacce ta mutu amma an ce uban ya shaƙe wannan da daddare ƙurmus ta mutu muras daga nan za ka gane bidi'a ba addini ba ne yanzu da Allah ahalus sunna muna da lokacin da za mu zauna ba shi ne wannan labarin mu yi wani ɗan bidi'a sharri sharrin ne muna da lokacin da za mu ƙirƙiri wannan labarin mu akan wani ina muke da lokacin ga banna ta cika ƙasa muna ƙoƙarin mu fatattake ta ina muke da lokacin zauna mu rubuta wani sharri Allah mun gode maka da ka ɗora mu akan hanyar sunna in ba ku manta ba da can baya zara ɗan izala ake da kan kare sai a ce da ɗan izala in ya mutu aka sa shi cikin kabari rikidewa kansa yake koma na kare an san ba za ka je ka tona kabari ka tabbata ba maluma suka rinka zanawa suna rantsuwa aka rinka karantar da 'yan islamiyya waƙoƙin zagin 'yan izala ɗan izala mugun bawa jakin banza la'ananne ɗan izala mu saboda mun ja aya ba su da aya mun ja hadisi ba su da hadisi me za a yi sai dai a kirkiro waka na taɓa ganin an postin ɗin wata mata wallahi ba sai inda suka samu ta ba da wani katon ciki sai aka ce to shek kabiru gombe an haife shi ne a wani gari kuri ba a cikin gombe ba abin da ya sa ya gudo daga kuri ya dawo gombe saboda ya ɗirka wannan matar ciki ne shi ya sa ya gudo ya dawo gombe amma abin da zai baku mamaki na dawo gombe tun ina a saurara na dawo gombe tun ina a secondary school shekaru barkatai wajen shekara talatin amma ba a taɓa ganin matar ko hotonta ko labarin ba sai yanzu kamar yadda ba a taɓa ganin wannan labarin na bala siraja ba sai yanzu na je wa'azi nijar na samu wani malamin bidiyo ya je ya yi wa'azi ya ce to jama'a mun ji labarin wani malami daga najeriya ana ce masa shan gero ya zo ya yi wa'azi a garin nan to ku kiyayi gero ba mutumin arziki ba ne kun san me yasa ake ce masa shan gero aka ce a'a ya ce to an kan maina da matan mutane ya murkushe ta cikin gero daga nan sai ake ce masa shan gero wai ya murkushe matan mutane cikin gero da Allah bari tambaye ku malam abubakar gero ne ko giro giro sunan sunan abin da ake shuka a gona ne ko sunan gari ne sunan ƙauye ne giro ƙauye yana ƙarƙashin suru local government a cikin jihar kebbi na je har ƙauyen giro na yi wa'azi hadari ya taso aka ce in ba ɗauke ni garin an kawo ni suru ba washe gari ba zan iya bangarin gari ba saboda ba hanya ga kwari muka ɗaga hannu a mimbari muka yi addu'a na yi addu'a ya Allah ka sa a yi wa mutanen giro titi titi da gada ashe mu ma ya karaman da muna muna muna ba mu sani bane billahi lazi ba a daɗe ba ku tambayi malam Abubakar Giro sai ga malam Giro ya kira ni a waya ya ce addu'ar ka Allah ya karɓa. gwamnan jihar Kebbi ɗakin gari ya ba da kwangilar yin titi da wannan gadar da ka ambata tun daga suru har zuwa cikin garin giro yanzu in ka zo kwalta za ka hau daram daram ka je zai ce ala gabar ta bala ashe karaman mu ma dai ya karama karama dai haka ba babba ba mu ma muka ɗanɗana. wannan sharri ne ko ba sharri ba ne yanzu wannan abin da suka rubuta zai rage wa bala daraja zai rage wa iyalansa daraja zai rage wa sunna daraja zai rage wa ahlus sunna daraja sai dai ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa mu gane ashe kan gaskiya muke sai dai ya sa mu ƙara tsadan bidiya mu ce ashe bidiya tana iya sa mutum ya sharri mu ƙara tsadan shirka mu ce ashe haka shirka ke lalata ɗan adam haka bidiya ke gurɓata tunanin ɗan adam har ya zauna yawa Allah ƙarya yawa annabi ƙarya yawa musulunci ƙarya yawa ahadu sunna ƙarya haka sunna take lalata ɗan adam da gemu da da rawani ga dogon carbi kamar hanjin akuya amma ya zauna ya ta shimfiɗa ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya ashe haka bidiya take lalata ɗan adam sai dai wannan ya ƙara mana ƙarfin gwiwa yadda za mu tinkari bidiya matsiya ce mu bata wa bula samun da yi manyan baƙinmu da suka halarci majalisi muna ƙara maraba da alhaji dr his excellency alhaji ibrahim hassan dan kwambo da ya zirce mu allah ya kara wa rayuwa albarka akwai alhaji hassan ɗahiru abin nan kira muna tare da shi a wannan majalisi allah ya saka da alkhairi akwai alhaji ibrahim baba suleiman ina ibrahim baba suleiman dan miƙe tsaye da allah matasa ku kabbara allahu akbar wannan matashi ku ci gaba da yi masa addu'a Darata na social media na kungiyar izala ta kasa baki ɗaya kenan wannan bawan Allah yana cikin bayin Allah da suke bada gudunmuwa na yaduwar suna a Najeriya da shi da yan majalisar sana na kasa baki ɗaya ku ta musu addu'a ga wakilin sanin jihar Kaduna Allah ya musu albarka su ke taimaka wajen yada sakonninmu da da'awa sunna da sako kuma shi da kansa ya rako mai girma former gwamna your excellency you are highly welcome eh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah